ka daina waiwayen baya a kullum a rayuwa kan kallon abin da yake gaba domin a rayuwa insha Allah ba dai kina raye ba za ki ga auren mu ba wai wani ya haddasa su ko ba wai sai sa yi su waziri kuma ni ba malami ne ba sai ɗan abin da ba a rasa ba wanda na sani shi yasa muka ce a zo su mana bayanin ya labarin kawarki kuwa bai lau kuma ba wanda ya ce ya gan shi wannan ai yaya sarki ne su ne zuwa ne kasanni san ni nake kiwon ka ga ka na da rai ko ba ka da rai yaro tun da kawai wannan kalma kai ne mai mutuncin nasu don allah a cikin mutuncin ina so in tambaye ka wani nan da aka kawo ni nan gudu na farko dai tukun me na yi aka kawo nan ma Ba ban san abin da na ba baka san me kai ba kawo ka kejin nan an ji tausayin ka ba ba kana shan taba yaro ko a lokacin da aka yi mun kwakudu ba ni ban kai taba ke da ba ba da cin wannan kuma inda ɗan lokacin baya ne kaɗan baka isa ka fito da ita a gaba da ba sai dai kawai a ban magana wa muna da iyaye baba waziri shi ne ya sa aka kawo kanan waziri waziri na ka waziri na ba zai yi haka ba waziri na ba zai yi haka ba duk wasu abubuwan sa na san yana yi mu amma wannan ya kawo ni a ce a shi waziri ya ce a kawo ni nan baba ba mafarki kake ba ni ne nake gaya ma wannan tarkon namu kuma duk wanda ya shiga ba zai fita ba shine ya sa ma na gaya ma waziri you. Allah shi a fitar da ni a hannu baba ba za mu yi kuskuren sakin ka ba duk wanda ya shiga komawa laye laye komawa ƙasa ce take ɗaukan hotonsa tushen nasara a duk mai yinsa zai gagara abun godiya rabba gare ka na dogara wani duka na kuka shiga takura tuka da warwara da kamayin ta sai jira shuka alkhairi kaga kairi kiran mai kira kayo gaskiya ka zai sa ka wuce magiya fa'izu soyayyar mu nisa take. Shigar kaddara aka siya sanya kuka muke, ruwan idanu kullum kwaranya suke. Maraice ta takaice shin abin ya yake, ta ƙarfin ale za mu daɗa shi karmi sake. mana waziri hmm? gaskiya ni ban taba ganin mutum mai taurin rai irin wannan ba mai taurin kan tsiya wannan tsohon da ya zo a zamanin kafirai da zai wuya a shi musulunci <coughs> duk wata wahalar duniya ba abin da bai ba an Allah nan ba amma ya kiya gaya mana wani abu akai kuma har abin da nace kuma jiya kun mai kansa a ƙasa kafafunsa a sama ba mun mai fiye da haka ma gindin kunnen na sa mai bindiga amma ya ƙi gaya mana komai ai halin kakansa yi ai kakansa har ya mutu bai daina zuwa gona ba kai lallahi lillahi wa inna ilaihi Baba, ina son magana da kai. To, ya kai? Babu wai me yake faruwa a gidan nan ne. Na ga wancan ɗakin, kullum sai an yi gadin shi. sannan kuma ina yawan jin motsi a cikin ɗakin nan anya ba wani abu a cikin ɗakin nan kuwa baba to ba dole ki ji abin da za ki ji ba a gidan nan ai manta ne ban gaya miki ba na shiga bori na shiga bori nan zaman da yake girke na ake kwanan nan za a yi bikin na zama sarkin yan bori kin ga kutun da na shiga bori dole in dare ki rika jin aljanu wai waziri dama yarinyar nan ɗakin nan nata ne ka tashe ta a cikin mm. bani da ita ya hakuri ya hakuri ranka daɗe ke kin ga ki iya bakinki za ki lalata min abubuwa duk wannan abun fa saboda ke nake idan abubuwa sun samu ki ji daɗi yaya za ki zo ki rika min irin wannan abubuwan wallahi ki iya bakinki idan na ƙara ji kin zo kin ce min wai kin ji motsi ko kin ga wani abu ko kin ga ana kaiwa da komowa Allah ranki zai ɓace, Allah ranki zai ɓace mu da muka shiga borin nan ba ma san abubuwan da zai zama to aljanu su zo a zo a samu matsala amma bata ji motsin ya abu ta kanta Allah ya ji zuciyar ka baba kai hakuri shi aljani ba kirki ne da shi ba wannan abubuwan da yake yanzu ne sai zo su fara fyaɗe ki kuma ɗaki yaki dai abin yake wannan hmm. abu ya kasa an kasa ganewa me hakan na saboda Allah da Allah shine kawai ni ma hmm? dai na gane ce bari da in tako an zo dai abin ne da ban mamaki to Allah dai bayyana shi Allah ya rufa mana asiri Allah ya fito mana da shi Allah ya gane Allah ya sa a ganshe ni wannan abu yana damuna wallahi tunda muke da shi bai taba yin irin wannan tafiyan ba tafiya shiru haka har sati guda shiru kawai kake ji wallahi ban taba jin wannan ba ni kan gurin shi ban taba gani ba kuma ba wanda ya ce ya gan shi kai jama'a abun har mamaki yake bani to Allah Allah ka fito mana da shi lafiya Allah ka fito da shi lafiya harkar nan ta zamanin yanzu nan tafiye-tafiyen nan ba shi da daɗi hmm? kuma ba saƙo ba aike wallahi shiru kake ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ba komai mu ci gaba da addu'a ai ta addu'a ai ta addu'a addu'a magani ne ko menene Allah ya dan ana gaya wa Allah Allah zai bayyana ko ma menene insha Allah eh ci gaba da roƙon Allah dare eh. da rana ci gaba da mu ma muna nan muna ta yi muna ta yi si sa sha addu'a Allah ya bayyana mana shi Allah ya fito da shi lafiya to ni na tafi ki koma haka ya isa rakiya to gida ya ji yawwa damun ka me yake damun ka Allah ka gaya min Bela'u yau kimanin kwana hudu kenan zuwa biyar ba a san gunda baba sarki yake ba na shiga damuwa babu sarki kuma babu sarki mun duba duk inda za mu duba amma har yau ba labari lalle tabbas ina cikin damuwa baba ina son magana da kai to ya kai babu wai me yake faruwa a gidan nan ne na ga wancan ɗakin kullum sai an yi gadin shi sannan kuma ina yawan jin motsi a cikin ɗakin nan anya ba wani abu a cikin ɗakin nan kuwa baba to ba dole ki ji abin da za ki ji ba a gidan nan ai manta ne ban gaya miki ba na shiga bori na shiga bori nan zaman da yake girke na ake kwanan nan za a yi bikin na zama sarkin yan bori kin ga kutun da na shiga bori dole in dare ki rika jin aljanu wai waziri ma yarinyar nan ɗakin nan nata ne ka tashe ta a cikin mm. bani da ita ya hakuri ya hakuri ranka daɗe ke kin ga ki iya ki. za ki lalata min abubuwa duk wannan abun fa saboda ke nake idan abubuwa sun samu ki ji daɗi yaya zaki zo ki rika min irin wannan abubuwan wallahi ki iya bakin ki idan na ƙara ji kin zo kin ce min wai kin ji motsi ko kin ga wani abu ko kin ga ana kaiwa da komowa Allah ranki zai ɓaci ko kina da masaniya akan haka ne a'a ba ni da wata masaniya akan akan shi kawai dai ina wani tunani ne akan wani abu to shikenan kuma da me muna duwa Allah ya bayyana shi Baba, Baba, hmm? me ya kawo ka ni mai kawo ne ko ke mai kawo kenan ya aka yi ka shigo nan ya aka yi haki ka shigo nan bayan ma 'yan tsaro suna nan bakin kofa leka na ga ba kowa a ciki shi yasa na to abin da ya kawo ni a nan ba wani bane babanki ne waziri shi ya kawo ni nan yanzu ba dadewa leka ne ake ana komawa leka ne ake ana komawa tabbas babana shi ya kawo ana saboda kwanaki na ga yana sa ana gadin wannan wuri yanzu ma na ga ba kowa ne shi yasa na na shigo in ga me yake faruwa a ɗakin nan to maza ki fita maza ki tsira da ranki a'a na duba ba kowa ka tashi mu gudu baba a'a a ce ba kowa yaya ba kowa na riga na duba ba kowa a wurin ka tashi mu Allah ya tona asirin ku. Munafiki azalimi Ai yau Allah ya tona asirin ku. Ashe daman ga abin da kuka shirya. To wallahi sai na sa duk duniya sai ta san abin da kuke aikatawa. Kai da Allah rinja. Ke eh, kin ga mutum da bindiga ba munafiki bane. Ai sunan gaskiya ne nawa. Yar waziri ce. Yar waziri ce. me kake gaya haka ba ba ke ba nake ba mutunci ba Ni kake gaya wa haka na rantse da Allah zan jira muke ta ke ma site za ki samu a nan ku zauna daga yau kuma mulkin zalunci zan ringa ya muku a nan abincin da nake baka so bi na rage kusan ashirin da biyar biyar za ku ringa ci da koko a yini guda ɗaya a adalci na kowa ki zauna Baba, na san ina mutum kama kai shi ka nake da sabon ko. Ni karan ni da gaisuwa. Wallahi ni ka bani tafiya ta kan ma ka dubu bane. Bakka ka tafi baba. Gaskiya ce karu ne sun fara tafiya eh. Ni zan bakka ka tafi. Ya gani aikin contract ma a ce zan bakka ka tafi baba. Kuma ba za ka jinki da maganar ba. daga yau ce yau nan ke ma kin samu wajen zaman ki yadda za a yi mai horo ke ma idan ki ya canjo miki masifa ya shigo birma. zan wurfi ma kan ka ba latsi da wuri da za ka ba hanyar yaro dan isa ina ganin ya arziki na shi yaron tsiya ne da mutum na gashi da kiko wallahi na ce wannan zanen yaro ne wannan Gage mu, ga kiro shakin gora dan iska akan wannan yariya wallahi wallahi duk sai na tsine mu komai yayi farko na san wata rana zai zo ƙarshe haƙuri yarda da ƙaddara kuma wannan <laughs> to su fa'izu ana ganin ku a gari wallahi kuwa Ya kake? Lafiya kalau wallahi. Ya kwana biyu. Alhamdulillah masha Allah. Me nace ya labarin kawarki kuwa Bela'u? A'a. Kai ya kamata in tambaya. Gaskiya na ji ban ganta ba. Lafiya? To, ni ma da abin yana damuna kusan sama da sati guda kenan yau. Har yau ban sata ido na ba. To, to Allah ya sa lafiya. To, amin su amin. Amma a matsayinki na kawarki tunda kika ce ke ma baki ganta ba kwana biyu gidansu zan je gaskiya ya kamata a zan je gidansu duba gaskiya to dan Allah ya annabi idan ka je da Allah in ka ganta ka ce ina gaishe ta to shi kenan insha Allah nagode to yayi kyau nagode a shi haƙuri da kuma wannan limani ne na fahimci da zalunci ne baba ni kam in tambaye ka wai menene dalilin da ya sa suka kawo ka nan suke tawal da kai ban san menene dalili ba watan ba wani abu bane abu biyu ne a tunanin da sani na watan wannan sarautar da nake kai ita ce ta jawo ni bakin jini game da mahaifinki kuma ba wani sarautar kaɗai ne a gabansa ba yana yin abu ne ba duk saboda akwai wasu dukiya da duk mutumin da ya zauna kan wannan kujerar shi yake da iko da ita to mu kuma yadda manyan mu suka hau suka sauka suka bari haka muke so mu kuma wanda baya ba don kuma ba saboda sarautar mu ta inganta to ita ce kadai ake so a san na dukiyar take to baba in haka ne ka faɗa musu mana inda dukiyar take ka huta su sake ka Ya fi suna ta wahal da mu a nan. Yaro yaro ne. Ki a tunanin ki ke Wannan dukiyar ko na faɗa za su kashe ni. In ma ban faɗa ba za su kashe ni. Babu inda zan sha a cikin wannan abubuwan. Wato wannan dukiyar ba wani abu bane ba komai bane haɗe yake a lissafe a cikin kundinmu na sarauta wannan dukiyan tana hannu motsi nake ji ke ba ke ji motsi ne to bari tun na ji motsi wani ki bari su, bari zan faɗa maki yanzu zan faɗa maki amma yanzu ba zan faɗa ba ba zan faɗa ba yanzu babu abin da zai sa faɗa mu faɗa mu ba zan faɗa ba ba zan faɗa ba Allah ya tona asirin ka gaya mata faɗa mata za ka ga wurin wallahi gaya mata ai ina jin abin da duk kuke cewa Baba, ka ga sigari ke ba kyauta ko amma wallahi in baka faɗa ba sai na harbe ka gaya mata ba za ka faɗa ba ta fi ka taurin kai wal ah, baba gashi nan in ya farka ce lalle lalle ya gaya miki in ba haka ba kwakwalwarsa sai ta yi tumbuɗi wallahi baba baba <laughs>